أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم shin waɗannan مشركي suna cewa annabi Muhammad ne ya ƙirƙiri wannan alkur'ani ya dangana shi ga Allah, to ka gaya masu ya kai wannan manzo idan har ni ne da kaina na ƙirƙire shi, to ai ba ku da wata dabara a kaina in Allah ya yi nufin azabtar da ni, don haka ta yaya zan bijirar da kaina ga azabar Allah ta hanyar ƙirƙira masa ƙarya. Allah kaɗai ya san abin da kuke kutsawa cikinsa na suka ga alƙur'aninsa da kuma gare ni. kuma ya isa ya zama mai shaida a tsakanin ni da ku kuma shi mai yawan gafarta zunuban wanda ya tuba zuwa gare shi daga cikin bayinsa kuma mai jin kansu